ida imam rida waraka ne. Imam rida na shaida imam rida waraka ne da kai nake buɗe abin da nan nufa ya rida da kai nake buɗe abin da nan nufa mamallaki rabbul baiti wasafa ka taimakan gani gidan su arifa gurin rida mai amsawa mai bidar waraka ne imam rida shaida. na shaida imam rida waraka ne da kai nake buɗa abin da nan nufa ya rida mamallaki rabbul baiti wasafa ya rida ka taimaka gani gidan su arifa ya rida gurin rida mai amsa wa mai bidar waraka ne imam rida na shaida imam rida waraka ne Yeah. taron saka tutar imam al-Rida a abuja harkar musulunci karkashin jagorancin sheikh ibrahim zakzaki hafizullah ta yi gagarumin taron bikin saka tutar imam ali ibn musa al-Rida alaihi salam a birnin tarayyar najeriya abuja a ranar lahadi 11 ga watan zulqada na shekarar 1445 hijiriya wanda ya yi daidai da 19 ga watan mayu na shekarar 2024 harkar musulunci ƙarƙashin jagorancin Sheikh Ibrahim Zakzaki Hafizahullah ta yi taron bikin maulidin Imam Ali ibn Musa Rida alaihi salam da saka tutar shi taron wanda ya gudana a wani ɗakin taro wanda ya gudana a Disensi Event Center, Unique Garden, Accra Street, U Season 6, Abuja. Taron wanda ya samu halartar ɗimbin 'yan uwa daga sassa daban na faɗin ƙasar nan. Akan Imam Rida ba zai cika ba sai ka gwama shi da na mahaifinsa shi ne Imam Musa al Nan kake iya fahimtar irin wada'in da shi Imam Rida ya samu kansa a ciki musamman wada'i na siyasa. domin kusan shigen irin wannan wada din shi imam musa al-kadim shi ma ya samu kansa a ciki wato anan yana so ya zamana na dan ba da karfi ne ta gefen rayuwar shi rida ta siyasa da ke kamar wannan ya fi ɗauke hankalin al'umma haka musamman ma waɗanda suke ganin wayannan bayan allah ana iya tuhumansu to idan ka gwama rayuwar imam rida da imam musa al-kazim za ka ga wato yanayi ne wanda yake kamar kobo da kobo wayannan a imma sun sami kawukansu ne a wani lokaci wanda yake da wani irin abin da kake kiransa relevancy a siyasa irin ta ta addini a wancan lokaci domin ana maganan kawo ƙarshen mulki ne na umayyawa da kuma ɗorawa da na abbasiyawa daidai kan wannan gaban allah ta'ala ya yi shigowansu ko kuma ya hukunta zamowansu a kan jagoranci na al'umma eh, su shugabanni umayyawa mulkinsu ya kare ne a kan marwan wani da ake ce ma marwan cikin zuriyar wancan marwan bin hakam